Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ƙarashen dogo tattaunawanmu da Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga sarkin noman jihar Kebbi. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya kun ji sarkin noman ya fara bayani akan rikicin manoma da makiyaya amma ƙaramcin lokaci ya hana shi ƙarasawa. A yau ga sarkin noman na jihar Kebbi zai ci gaba da bayani inda zai bugi jaki ya bugi taiki. Akwai masu ɓannar ganganci sai su ce ko nawa taka ci su sai dai kayan noman dawa kawai da saniya ta ji kanshin dawa sai su afka ta cikin iyakar su ta ci shanu. Saboda haka nan ma in mai gona gane su zai taso nan sai a bada kashe-kashe ko buge-buge da sauransu to irin waɗannan abubuwa duka su suke haddasa fitina kuma kamar da na gina miki mai yawancin murtulan da shanu kabi da mashekarai duk an mai da su gonaki an nome wanda da can duk an bar wannan daji saboda kiwon dabbobi kuma da hanya ce mai faɗi wajen kusan mita ashirin da biyar zuwa hamsin ake bari ko mutum ya zubo shanun shi ya kora za su bi hanya su ce lahiya lau to yanzu kuma sai shiga gona an ɗebo ta tun daga ko ina haka ta wuta tokare ga kwanta shin mai shanun ga bai yiwa shi kora shanu ne bisa kwalta don mota na bige su in ya sauko ƙasa kuma cikin gonan mutane tun yanan shi ma dole a yi fitina to waɗannan matsalolin gwamnati ɗaya ka magance su ta hanyar da dole na tun da dabbobin gare ba a yi sai tare da su duk mutum komi yawan kuɗi ne an kai mai miya babu kiyi cikin ta an kai mai ba da nama cikin ta san ba yi jin daɗin miya ta duk komagin duniya ga yanzu a sashi wala bai jin daɗin ya ta so daga sani ya gura aka yankawa ko ina ga gari kowa shi samu nama shi wadata to kin ga shanon gaba a yi sai tare da su to dole na ga ta tebe musu nasu wuri ta ce musu to wanga wuri na makiyaya ne kuma kai mai gona kar a bari ka datse gona ka har ga titin mota domin in ka datse gona ka zuwa ga titin mota sun shanon ga ina za su bi bai za su bi titin mota yan sun bi ma na za a yi da mai mota ashe gara sun sauka ƙasa to ƙasan ga kuma an ce gona ne to yana da kyau ita gwamnati wala ta mai da hankali wurin mai da wannan sannan kuma su kuma tibe daga cikin fulani su yi kira ga yaransu matasa su ja musu kunnuwa bai kamata mutumin da ya yi gona ya yi wajen wata uku hudu suna wahala ba dare guda a zo a sa shanu a cinye mishi gona to ke ga shan idan ya ga wanda ya mai ɓanna ga ya za a kwashe lafiya sai za su kwashe lafiya ba sai kuma mai yawancin su yaran sukan je da adda idan mai gona ya je ya hango su mai ɓanna ya tasa musu sai su za adda ko wata bindiga bindiga su ce halban shi za su yi to ke ga shi in shina da yan uwa ga garin nan shi ƙara ya tattaro su in suka zo suka samu yaro ba fulatanin nan a gonar su komai yana iya faruwa to yana da kyau su da tifan fulani gaskiya su rinka kira ga yaransu su matasa shi yasa cin haushin yadda suke ma wa'yansu manoma ɓanna idan manoma suka cire kayan gonansu wannan karan da ya kamata karmamin da ya kamata shana su fulani samu su amfani da shi sai mai gona ya cina ma karan wuta ya toye gonar shi ya tafi ya su kuma irin wannan suna iya sa shi a zuciya kin san ba ne mutum ya yi kwanga ba abu ne da in ya rika shi saki da sauri ba sai an yi birga ta yi saboda haka kin ga sai ki ga cewa wani eh, saboda ya kone gona ya ba su haushi suna iya fake shi idan ya sake noma abincin lokacin da abincin yana tsakanin haiban shi suna iya tura shanu su ce mishi kaya cikin dare su yi gaba kila ya bi sawu ya je ya tarar da ya gama da wasu shanaye waɗanda suka mishi ɓanna sun gita sun wuce ya mu waɗanda bisa hanya ya ce suna shi ma nan sai a ta fitina wanga ya ce shi ya wanga ya ce ba shi na ba. Sarkin noma ta yaya kake ganin gwamnati da manoma da makiyaya za su iya haɗa kai su haɗu su cimma wata manuwa guda domin a magance wannan matsala ta rigingimin da ake fama da su yanzu haka tsakanin makiyaya da manoma. Kin ga hanyoyin da ake samun makiyaya da manoma a samu fitina su suna da yawa. To kuma kowane ɓangare sai ya yi nashi aiki sannan za a zo a cimma manoma guda. manuwa guda ita ce na farko inda aka tattare musu hanyoyi to a buɗa musu hanya ko zuwa ga inda suke ba dabbobin su ruwa ko zuwa ga inda suke cin majeji su kiwon dabbobin su da kuma su inda sun kashe shekara su kansu na biyu su kuma su gaya ma yaran su matasa cewa yana da kyau da Allah su rinka kula da abincin mutane. Bai kamata mutum ya wahala wajen wata uku ba dan kwana goma ko sati biyu da ya rage mishi ya ci amfanin wahalar da ya yi a ce an tura shanu an cinye mishi gona. Ke ga gaskiya idan ya zo da bacin rai duk yadda ake tsammanin a ce ya bari an rabu laya da wuya a rabu laya din saboda idan ya zo tarar da wanda ya mai wannan banna komai yana iya mishi kowane irin abu ana iya kasancewa. To amma idan kowane gefe gaskiya ya dashi aiki ina ganin za a zauna lafiya domin kamar da na faɗa mu rayuwa ba ta yi sai da naman dabbobi haka kuma su makiya da kansu ba su yi sai sun ci abinci don ko kana da ya ta ta haƙi kai ma sai ka ci abinci to in ka cinye wangar manomin gan noma kai ina za ka samu naka da kaci to kuma alhamdulillah ai su da yawa fulanin ma suna gonaki na kansu me yasa ba su cinye nasu da sun ka noma Da wannan tambaya kwakwara da sarkin noman jihar Kebbi ya mahilani makiyayan da ke noma muka kawo ƙarshen tattaunawar baki ɗaya da watan duka ɓangarorin da rikicin manoma da makiyaya shahwa za su yi nazari su yi tunani akan duka bayanan da sarkin noma ya yi kuma su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan al'amari mai jawo ɗimbin ɓannar dukiya da asarar rayuka. Wannan hili yana miƙa ɗimbin godiya ga sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga saboda dogon lokacin da ya bamu muka tattauna da shi. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma makon gobe da izinin Allah ku fara jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. ku huta lahiya.